Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya. Haka kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su ko masu na'uran kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin na yau 29 ga watan Agusta na shekarar 2018 da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim ne daga nan birnin Washington DC ta da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai. Shugaban 'yan adawa a Sudan ta kudu Rek Mashar da sauran jam'iyyun adawan kasar sun yi tutsu ga sabon shirin zaman lafiyan da aka farfado da shi sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ba za su janye atisayen da sojojinsu za su yi nan gaba da kore ta kudu ba yayin da amurkan ta kare matakin da ta dauka na sake kaka takunkumi a kan iran to kanun labaran kenan a cikin shirin kuma za ku cewa mahukuntan jamhuriyar nijar sun ce sun samarwa wa sansanin 'yan gudun hijira dukkan abin da suke bukata na rayuwar yau da kullum gwamnati da masu hannu da shuni kamar su ashe'ar sun ɗauki ɗawainiyar nan bakin haka kuma a can jamhuriyar kamaru hukumar zaben kasar ce ta ce za ta gudanar da zaben shugaban kasa a duk faɗin kasar har ma da yankin da ake rikici zaɓe kuma a duk kamaru za a yi zaɓe sabila da aikinmu ne hada zaɓe wato a duk rashin da akwai wato 'yan kwamishin eh, gudanar da zaɓe a najeriya ko gwamnatin kasar amurka ce ta ce za ta taimaka wa najeriya lokacin zaɓe mai zuwa idan allah ya kai mu sa'ilin nan sabu imam aliyu zai shigo da shirin sanar demokuraɗiyya amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban 'yan adawa a Sudan ta kudu Rek Mashar da sauran jam'iyyun adawan kasar sun ki amincewa su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da aka farfaɗo da ita wacce ake sa ran za ta kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi. a watan da ya gabata mashar da shugaba salva kiir suka rattaba hannu a kan wata matsaya ta tsagaita wuta da kuma wata yarjejeniya kan yadda za a raba mukamai a tattaunawar da suka yi a khartoum amma ba tare da an cimma matsaya kan adadin jihohi da kuma iyakokinsu ba batun da ya zamanto mai cike da takaddama daya daga cikin wakilan da suka halarci zaman tattaunawar a daren Litinin ya tabbatar da cewa an miƙa wannan batu ga shugabannin kasashen hukumar gwamnatocin raya kasashen yankin da aka fi sani da IGAD a takaice domin su yanke shawara. Wani kamfanin yaɗa labarai a Najeriya ya fitar da wata shaida ɗauke da muryar Laya Sharibu ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren dabci da ƙungiyar Boko Haram ta sace a watan Fabrairu. Wannan sautin murya da aka fitar a ranar Litinin ya nuna shaida cewa tana raye. sharibu na ɗaya daga cikin ɗalibai mata sama da ɗari da mayakan ƙungiyar suka sace a garin dabci da ke arewa maso gabashin najeriya ƙungiyar ta saki sauran abokanan karatunta amma kamar da rautanni suka nuna an ƙi a saki sharibu wacce kirista ce saboda ta ƙi ta amince ta zama musulma yayinta da masu fafutuka sun ƙara ƙami wajen yin kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan kubutar da ita wannan faifai na murya da aka fitar shine karan farko da suka ji muryarta tun bayan wancan lokacin Ni ce mai suna Liya Sharibu, wanda aka ɗauke ni a GGSTC Dabci. Ina kuka wa gwamnati da kuma jama'a. Ku taimake ni, ku fidda ni a cikin wannan yanayin da nake ciki. To ta daidai mahaifinta Nathaniel Sharibu ya tabbatar da cewa lallai muryarta yasa ce. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ba za ta janye atisayen da sojojinta za su yi nan gaba da kore ta kudu ba. mun ɗauki matakin janye da dama daga cikin manyan atisayen sojin ne da kyakkyawar manufa bayan taron kolin da aka yi a singapore in jimatis wanda ke nuni da taron kolin da aka yi a ranar 12 ga watan yuni tsakanin shugaba donald trump da takwaran aikinsa na koriya ta arewa kim jong-un tun bayan wannan taro ne kuma dangantaka tsakanin hukumomin washington da pyongyang ta taɓarɓare a ranar juma'a trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya umarci sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ya soke wata ziyara da ya shirya kaiwa koriya ta arewa saboda cewa trump ba a samun ci gaban da ya kamata kan batun kwance da mara makaman nukiliya a yankin tekun koriya hukumomin na pyongyang sun cika alkawarinsu na maido da abin da ya saura daga gawarwakin sojojin amurka da a kashe a lokacin yakin koriya sannan sun jingina duk wani shirin gwaje-gwajen makamai masu linzami amma kuma babu wata alama da ke nuna cewa sun himmatu wajen wargaza makaman na nukiliya a kasar da aka tambayi matis ko suna duba yiwuwar komawa gudanar da atisayen sojin da suke yi sai kauce wannan tambayar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka ta kare matakin da ta dauka na sake kakaba takunkumi a kan iran matakin da ta ce ta dauka bisa doka domin ta tabbatar da tsaron ƙasarta tana mai cewa tehran ba za ta iya kalubalantar matakin ba a babbar kotun majalisar ɗinkin duniya mai ba da shawara sashen shari'a a ma'aikatar harkokin wajen amurka jennifer newstead ta yi kira ga alƙalan kotun ƙasa da ƙasa da su da bukatar gaggawa da tehran ta gabatar na a dakatar da takunkumin da shugaba trump ya sake kakabawa iran a watan mayu sai dai ta nanata cewa takunkumin ba za su shafi ayyukan jin kai a iran din ba akwai dai yiwuwar sai an kwashe har makonni kafin kotun ta yanke shawara kan wannan bukata ta gaggawa da iran din ta gabatar a gaban kotun kotun da ita ce take warware rikici tsakanin kasashe kuma babu ɗaukaka ƙara ko amurka za ta mutunta umarnin kotun na janye takunkumin shine abin da za a jira a gani Pakistan ta sha alwashin za ta yi kokarin kyautata dangantaka tsakaninta da Amurka a tattaunawar da za su yi duk da rashin jituwar da ta biyo bayan wata tattaunawar wayar tarho da ta wakana tsakanin sabon firayim ministan kasar Imran Khan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Yayin wani jawabi da ya a zauren majalisar dattawa, ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya musanta cewa an yi wata tattaunawa da ta shafi tsagerin da ke kasar ta Pakistan a lokacin da Pompeo ya kira kan ta wayar tarho. kan ya faɗa majalisar dattawan cewa babu ƙanshin gaskiya kan yadda hukumomin washington suka ba da labarin dangane da tattaunawar ta wayar tarho wacce aka yi a ranar alhamis bayanan da ma'aikatar harkokin wajen amurka tana ɗaya daga tattaunawar su nuna cewa pompeo ya yi wa kan fatan samun nasara a yakin da yake da 'yan ta'adda tare da yin kira ga a gare shi da ya ɗauki tsauraran matakai akan 'yan ta'addan da ke ƙasar ta pakistan labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari mu faro daga jamhuriyar Nijar inda mahukuntan kasar suka ce sun wadata sansanin 'yan gudun shirin da ke agadas da abubuwan bukatan yau da kullum ga haruna mamman bako na karin bayani a cikin wannan rahoton. abinda ya sa hukumomi keɓe wani makeken hili domin karɓar 'yan gudun hijirar inda aka karkafa musu tantuna da yin makewayin ne tare da tattalin ruwa a wannan wurin da ke kan hanyar agadas zuwa tawa kilomita goma zuwa goma sha shida wannan kuwa ƙarƙashin wani tsari da jamhuriyar nijar ta yi tare da haɗin gwiwar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira unhcr malam yakuba shine shugaban ofishin karɓar baƙin haure da 'yan gudun hijira tara a wannan yankin. A ranar yau dai mutum dari uku da arba'in da daya muka kai can dukansu 'yan kasan Sudan ne. Tun da sanin ku ne na farko dai wayanda suka yawa 'yan kasan Sudan ne, mai bi musu 'yan kasan Gine na uku 'yan kasan Najeriya. Su dai 'yan gudun hijira za su yi jira a wurin ne kamin a tantance su domin sanin makomarsu musamman ta neman samun mafaka a dokance kamar yadda yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shata Alhaji Umaru Ibrahim Umaru shine sarkin Abzin yin kirayayi ga al'ummomin jihar Agades da su nuna jinƙai game da halin da waɗannan mutanen da suka tsere daga su suke ciki kuma suka nemi mafaka a arewacin kasar ta jamhuriyar Nijar. Gwamnati da masu hannu da shuni kamar su HCR sun ɗauki ɗawainiyar dubu nan bakin. Sha Allah gwamnati da partner za su ɗaukar matakaiya saboda wannan zaman nasu a gyara shi wanda ya kamata a maida a maida wanda ya kamata suna da ilimin su zauna cikin ƙasa za su zama. Muna kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu muna kira ga su ma waɗannan sudanai da suke nan cikin jihar Gadas to su bi doka da oda saboda duk ɗan ƙasa da Nijar ya kamata ya bi doka da oda ta ƙasar shi to balle wanda ya zo shi ma dole wannan rauni ya haukan shi. A dai a gadas ta jamhuriyar Nijar ana kisashin 'yan gudun hijira sama da dubu uku ne yanzu haka kuma mafi yawan su sun fito ne daga kasashen Najeriya, Gine da Sudan. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a mu so juna. manufarmu a nan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na kuru ma hakika gwarzo na yayi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na ba shi yau daidai na haka ne tsarin Najeriya haɗa kai da zumunta da jiyayya a cikin tsarin federaliya. To daga jamhuriyar Nijar sai jamhuriyar Kamaru inda hukumar zaben ƙasar ta ce za ta gudanar da zaben shugaban kasa a daukacin kasar duk da matsalolin tsaro da ke addabar wasu sassan kasar sai dai ɗaya daga cikin masu faɗa a ji a yankin masu magana da turancin ingilishi alhaji abdulkadir ya shaidawa mamman awal garba cewa wannan abu kamar da wuya a cikin wannan rahoton a nan kam da wuya za yi zaɓe sabila yanzu mutane sun kai dubu hamsin wanda suke nan a rafiji kama Najeriya. Dubu kuma ɗari hudu sun rikice duk cikin garin. Waɗansu suna fursuna ga sojoji har yanzu ma maganar da nake ma bindiga ake kullum. To kaga su Eh, masu zaɓen ma ba su zo su yi kamfen a nan ba sabila ban ce za a iya zaɓe ba a nan kan zaɓe kan za yi wuya ba za yi ba za yi tashin hankali kan aka ce za yi ba a gwamnati kan bata ɗauki wani mataki mai kyau ba ta nan kan an roƙe su dama tun ba yau ba su cire sojoji su samu su yi magana da mutanen nan wajen in su kai magana ta mutane za su iya zaɓe to shi gwamnatin kullum ƙarar sojoji ake sojoji kuma ba lafiya suke kawa ba kira kowa ai ta yi ma gwamnati kiran ai a wajen gwamnati ne don ita ta soma wannan abin abin da muka gaya musu za su yi shi kenan su sun kakkama mutane akan maganan shi maganan shi mutanen bangaren nan din ya sake su wanda su kuma suke kasan tura ya sana su zuwa cikin gari ya ba da amnesty su zo ya kuma ya saka su wanda suka gugudu suka shiga najeriya wanda duk suka bar gidajen su aka kokona ya saka ya saka su ma iya dawa sannan kuma shi ya zauna in ya zauna ya magana ya cire sojoji sai ya zauna ya magana da mutane ya magana da al'umma ya ji kukansu duk alkawarin da ya tawa anan za a iya tafiya shugaban hukumar wala da jin daɗin al'umma na hukumar zaɓe mai zaman kanta alhaji zakari muhammadu shi ma yayin bayani cewar za gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru kamar an da shugaban nasu ya tabbatar zaɓe kuma a duk kamaru za yi zaɓe sabila da aikin mu ne hada zaɓe wato a duk reshen da akwai wato 'yan commission eh, gudanar da zaɓe mu wato muna aikin mu kuma muna nan ko gobe da safe ne aka ce za yi zaɓe za mu iya mu yi zaɓe akwai kuma tsaron kasa da yake zama a gurin soja ne to wannan matakin in ma eh, gwamnatin kamaru ta ɗauki matakai wanda wato za a tsaro mutane saboda wato zaɓe ta gudana a cikin lamin lafiya zaɓe kan za mu yi a duka reshen kasan kamaru e eh, kartin zaɓe muna cikin rabarwa nan da wato ranar zaɓe za samu kowa ya samu katin zaɓensa amma luwa tana faɗa ne cewa ranar ma zaɓe dan baka ɗauki kasanka a kafin ranar in ba in ka tafi wato ranar zaɓe inda ya ci kai zaɓe a wato ɗakin da za ka yi zaɓe a suku da za ka yi zaɓe za ka samu ka eh, kuma kayan zaɓe kayukan aiki wato yau kamar da nake gaya maka ko gobe da safe ne aka ce zaɓe saura mana kowai bailo ne na wanda wato za su tafi takara su tarar da shi kenan wanda ya shaura kasan kuma wannan daga baya ake yi sabila da nan da wato eh, kwanakin da ya shaura ko wani zai iya ya ce zai bai za shi takara ba ko kuma wani abu daban ta faru ya ce shi eh, bai ba za shi takara ba amma duk kayan gudanar da zaɓe muna nan da ya kowace reshe wato kowace kansula tana da nata. Mahama Awal Garba muryar Amurka da ƙasar Kamaru. Talaka kamar kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka To a Najeriya ko kasar Amurka ce ta ce za ta taimaka mata domin samun zaɓen na gari a zaɓe mai zuwa idan Allah ya kai mu. ga Mustapha Nasir ba tsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Shugaban sashen hudda da jama'a a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya, Mr. Aruna Amirita Nayagam ne ya tabbatar da haka a wata ziyarar aiki da ya kai jihar neja Mr. Aruna ya ce ƙasar ta amurka tana haɗa hannu da najeriya wajen gudanar da shirye-shiryen ci gaban al'ummar ƙasa musamman ta fuskar ilimi da kiwon lafiya da kuma uwa uba a kan sha'anin tsaro a kan haka nema ya ce ƙasar ta amurka a shirye take wajen bayar da duk wata gudunmuwa da ta wajaba domin ganin babban zaben ƙasar ya gudana lafiya da yake tsokaci a kan batun yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙarƙashin wannan gwamnati ta shugaba muhammadu buhari Mr. Aruna ga abin da yake cewa. Well, I think some, some progress has been made, but, the, but you know, a lot more can, can be done. So, and we know we're here to, to support uh, that effort in whatever way we can. Ya ce an samu ci gaba, amma akwai buƙatar ƙara samun ci gaban domin hakan zai fi, saboda haka zamu mu ba da gudunmuwa da abin da iya bayarwa. To bayan da ya ziyarci jami'ar kimiyya da fasaha ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke Mina ya ziyarci tashar gida rediyon Prestige FM mai zaman kanta a jihar Niger domin duba irin ayyukan da suke gudanarwa. Shugaban gidan rediyon Malam Zubairu Abdulra'ub ya ce suna cikin farin ciki akan wannan ziyara. Wannan ziyara da babban jami'i mai kula da sashen jama'a na ofishin jakadancin amurka ya kawo ga gidan rediyon prestige wata ziyara ce da za mu ce tana cike da tarihi da kuma annashuwa gare mu musamman ma kasancewar mu ne gidan rediyo na farko mai zaman kansa a birnin mina mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. lallai shugaba adali sirrin zaman lafiya in ya so ayi zaman lafiya ya ke ko a tashi sama. Lallai shugaba har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC kuma yanzu muna agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. shirin daidai ne hana 'yan hamayya amfani da kayan gwamnati wajen tallata kansu? Maudu'in shirin kenan a yau. Jama'a masu auren masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Burinmu cikin wannan shiri a yau shine mu duba batun rajistar masu zaɓe. Da haka bata samu ba kuɗam sai muka ji cewa hukumomin birnin Abuja Najeriya sun janye izini da suka baiwa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso na amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja To ko menene dalili? ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hilika ya haɗa mana kan haka. Hukumar babban birnin tarihin Najeriya Abuja ta jinya amincewa da bada dama ga sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ayyana neman tikitin takarar shugabancin Najeriya 2019 karkashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a dandalin nan na Eagle Square. Wannan janyi bada dama da ke dauke da sanu Usman Raji da ke kula da dandalin da kuma ɗakin taro na ƙasa da ƙasa na Abuja da kuma ka wallafa a kafar sadarwar PR Najeriya ya zo ne ƙasa da sa'a 24 gabanin gudanar da taron a Laraban nan. Da nuna cewa kan zai kawo kawo tsaiko ga gudanar aikin gwamnati kasancewar dandalin na daura da babbar sakatariyar tarayya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta ruwaito cewa baya ga hana taron a Eagle Square, hukumomi sun hana taron a makikin filin taro na tale-tale All Parade Ground. Sabo Imamu Gashiwa wanda dan kwamitin shirya taron ne ya ce tarihi ne ke neman maimaita kansa dan ya ce hakan ya same su lokacin da suke kamfen na shugaba Buhari daga 2003 da ya karkare da nasara 2015. Kuma bayan Eagle Square akwai fara Ground akwai wancan filin na Hope duk an nema abin bai yi ba da karshe dai yanzu ana cewa za a yi shi a wani hotel nan a cikin garin abuja saboda haka wannan nasara ce a gare mu kuma nasara ce a gare shi domin irin abubuwan da aka yi shugaban kasa a baya yau da ya wuce yana raye yana farke shi ma ga gwamnatinsa tana yi ɗaya bayan ɗaya Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano me yasa masu rike da madafun iko suke mai da kayan gwamnati tamkar mallakar su ce kayan gado? To abin la'akari shine duk wani wato al'amari ko na gwamnati ko ma na wasu masu zaman kansu in dai na yin taro ne ko wani amfani na al'umma dole zai zama yana da wasu ka'idoji na nema to idan su 'yan kwankwasiya sun bi ka'idar neman wannan filin amma aka hana su to ba a kyauta ba kuma ba daidai ba ne kuma ba siyasa ce mai kyau ba sau da yawa wannan yana ƙara wa mutum farin jinin da watakila ma ba shi da shi a baya amma idan kuma mutum shi kuma saboda ganin na gwamnati ne don haka na al'umma ne gaba daya sai zama na bai bi ka'ida ba haka kawai ita fa zai zai amfani da shi to shi kuma a nan bai kyauta ba kuma idan aka hana shi ba laifi aka yi ba amma daga dukkan alamu in dai zai zama na Eh, a nemi wannan a ce an hana a kuma neman wani a ce an hana to akwai alamun bita da kulla na siyasa wanda kuma wannan ba hamayya ce mai kyau ba kama karya ne na ba gaira ba dalili wanda kuma zai daɗa ƙara wa abokin hamayya farin jini a matsayin abin da ake tunani. Dr. Dukawa, me yasa 'yan siyasa a ƙasashenmu na Afirka suke mai da al'amari ko mu ce kaya na gwamnati wadda na jama'a ne baki ɗaya kamar tamkar mallakar su ce? Ɗaya daga ah, alamu ne na koma bayan uh, wato da ike tattare da ƙasashe masu tasowa. Um, wato rashin wayewa ne da rashin ci gaba yin hakan da ake yi. Kuma ko da an yi masa a baya kowa a kaiwa, a san da aka yi masa ba daidai ba ne, haka kuma a yanzu ma ba daidai ba ne. kuma a gobe ma in wani yayi ba daidai ba abin da yake daidai shine da abin da yake na al'umma ne aka bi ka'idojin amfani da shi wajibi a kyale mutum ya amfani da shi domin ai ma da yake kenan cewar eh, wannan jam'iyya ta zo yau ta amfani ta baje kolin ta duniya ta gani a ta tallata abin da za ta tallata ta naɗe hajjata gobe ta jam'iyyar ta zo ta baje na ta kolin in ka ce a kana sai jam'iyya ɗaya wacce take mulki to ka rusa ma'anar demokradiyya wacce ita ta kawo ka da ka ya kamata waɗanda suke yin wannan a madadin shi shugaba Muhammadu Buhari su san ba taimakonsa suke ba ba ta masa gari suke yi. Sanata Musa Rabi Kwankwaso ya yi gwamna a Kano ban sani ba irin waɗannan abubuwa sun faru a zamanin da yake mulki? Ina zaton akwai lokutan da suka faru akwai kuma lokutan da saɓanin haka ya faru um, wanda zan iya tunawa shine wanda wato uh, yana bayan ya koma apc tsohon shugaba jonathan zai zo i campaign aka ba shi dama izo i bayan ya tafi eh, tsohon gwamna kwankwaso senator kenan yanzu ya jagoranci jama'a aka je da tsintsiya aka share filin da yan suka yi suka yi taro mm. aka nuna an share dattin da suka zo da shi to irin wannan siyasar ta fi kyau ta fi burgewa akan ka ce ka hana wannan shine amma ma daga abin da nake karanta a social media an nuna kamar akwai sanda kafin ya koma apc ya taba hana baharin um, yin taro uh, amma ni ba zan iya tunawa ba amma na karanta a social media wasu suna nuna duk da cewar ya taba hana buhari amma tun da buhari ya ce canji izo ya kawo to bai kamata shi ya yi irin wannan ba kuma na yadda da wannan ra'ayin ko da an hana shi bai kamata shi yanzu ya hana ba to um, wani darasi yan ƙasa za su koya daga wannan darasin da za a koya shine wato ra'ayin nan fa bambancin ra'ayin nan dole fa sai an same shi a tsarin demokaradiyya kuma dole sai an yi hakuri da shi dole sai an girmama ra'ayin juna sai ruwan sanyi sannan wato ka iya jin ra'ayin wani ibar nasa idawo naka yanzu daga cikin abin da na gani a social media din wasu 'yan kwankwasiyan motar ta faɗi an yi jina-jina an halaka to wanda isa daukar da ransa ita fi saboda ya yi imani da wani abu har ya je ya halaka a je kuma ka hana ka hana yan uwansa da suka rayu suka karasa wajen yin wannan taron ba abin da zai haifar irin da tsaurin rai da taurarewa akan wannan ra'ayin da kake so ka yake sa akai saboda haka ya kamata a koyi irin wannan darasin ko don wannan rayukan da aka rasa bai kamata a wofintar da kokarin su na sayi taronsu taron su ba a kyale su sai taron su a abin da suka faɗa a nan za a samu abin da za a yaƙe su da shi wataƙila a yawan taron da aka yi a wajen a nan za a sami za a ga hoton ƙarfin su a san wani shiri za a yi a iya yin hamayyar da su amma idan ka hana su gaba ɗaya kai kanka ka zauna a duhu baka san karfin su ba nan da kwanaki biyu za a kammala a shirin rijistar masu zaɓe menene ra'ayinka game da irin rawar da ƙungiyoyin addini suka taka wajen karfafa magoya bayan su gwiwa su fita su je su yi rijista ƙungiyoyin addini sun sun zaburar da mutane akan aje a rijista wannan zaburarwar da faɗakarwar da nuna muhimmancin rijistar da da karfafa gwiwar a daure a jura wahala a je a yi abu ne mai kyau amma yadda waɗansu su suka dinka mai da abin kamar yaƙi ne tsakanin addinan guda biyu wato wannan ba shi da kyau ko kaɗan ƙarara ana a ɗauki magana ana cewa wannan yaƙin na addini kaza ne dole mu tashi mu nuna addininmu ne wannan wannan shekarar ta addinin mu ce sai mun kada ɗaya addinin wannan ba karamin koma baya ba ne da ya kamata a ce an kauce masa ya kamata a daina irin wannan abin to um, a fahimtar ku wannan na tasiri wajen magoya bayan addinan? za a samu waɗanda zai tasiri a kansu labudda ba yadda za ka tara yawan mutanen da ake tarawa ko a masallaci ko a coci ka yi wata hudu ba ka ce ba zai tasiri a kan wasu ba labudda ko da ya kan wasu ba sai ya yi a kan wasu kuma ba daidai ba ne domin wato eh, kamar ci da addini ne kuma kaman yaudara ce domin kowa ya san cewar ba rigimar addini ba ce rigimar siyasa kowa ya san babu wata jam'iyya ta kirista ko ta musulmi a najeriya kowa ya san duk wanda ka zaɓa kamar ka zaɓi musulmi da kirista ne yadda ake haɗin gwalmai ɗin ko kuma haɗin eh, gwaran gwanki. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Nasara da kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukaba da kuma Chubahiro ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida sahabu na wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Shugaban adawa a sudan ta kudu rek mashar da sauran jam'iyyun adawan kasar sun ki amincewa su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da aka farfado da ita wacce ake sa ran za ta kawo karshen yakin basasan kasar da aka kwashe shekaru biyar ana yi a watan da ya gabata mashar da shugaba salva kiir suka rattaba hannu akan wata matsaya ta tsagaita wuta da kuma ta jijiniya kan yadda za a raba makamai a tattaunawar da suka yi a khartoum babban birnin sudan amma ba tare da an cimma matsaya kan adadin jihohi da kuma iyakokinsu ba batun da ya zama mai cike takaddama wani kamfanin yada labarai a najeriya ya fitar da wata shaida dauke da muryar leah sharibu ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren dabci da kungiyar boko haram ta sace a watan fabrairu wannan sautin murya da aka fitar a ranar litinin ya nuna shaidar cewa tana raye sharibu na ɗaya daga cikin ɗalibai mata sama da ɗari da mayakan kungiyar boko haram suka sace a garin na dabci da ke arewa maso gabashin najeriya kungiyar ta saki sauran abokanan karatunta amma kamar da rahotanni suke nunawa an ki a saki sharibu wacce krista ce saboda ta ki amincewa ta zama musulma sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ba za ta ah, janye atisaye da ta shirya yi da dakarun kore ta kudu ba To madalla da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin amma kafin mu tashi bari mu mika ta'aziyar mu ga Gambo majidadi a unguwar majidadin kwantagoran rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Hajara majidadi wadda ta rasu jiya a garin Mina kuma da safen nan za a jana'izanta a kofar gidan majidadi. Allah jikanta da rahama ya kara hankulin wannan rashin yanzu a madon kowa da kowa nan sashen hausa musamman mahmud dalo da ya taimaka mu gabatar da shirin da cubahiro jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu jim cook ni ladan ibrahim ke cewa sai da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin VOA Afrique, le monde aujourd'hui.